Wasika ta Yakub Yakub Sura ɗaya Daga Yakub, bawan Allah da kuma na Ubangiji Yesu almasihu, zuwa ga zuriya goma sha biyun nan da suke a warwase ko'ina cikin duniya, gaisuwa mai yawa. ‘Yan uwa, kuma da kowace irin wahalar da ta same ku abin farin ciki, gama kun san wahalar nan takan gwada ban gaskiyarku, takan haifar da jimrewa. sai jimrewanku kuma ya cika aikinsa, ya kai ku ga zaman natsatsu da cikakku, har kada ku karasa kome, in waninku yana bukatar hikima, sai ya roki Allah wanda yake ba kowa hannu sake, ba tare da gori ba, zai kuwa ba shi amma sai ya roka da ban gaskiya, ban da shakka, domin duk mai shakka yana kama da rakuman ruwa teku. waɗanda iska take hurawa tana jujjuyewa su a ta ko'ina, kada irin mutumin nan ya yi tsammani zai sami wani abu daga wurin Ubangiji, gama shi mai zuciya biyu ne, baya ajiye hankalinsa a wuri ɗaya a cikin dukan ayyukansa. Bari ɗan uwa da yake matalauci ya yi takama da ɗaukakarsa, haka ma wanda yake mai arziki ya yi takama da ɗaukakancinsa. gama mai arziki zai bushe kamar fulawar ciyawa, gama in rana ta fito ta yi zafi kwarai, takan sa ciyawa ta bushe, sai fulawarta ta faɗi, kenta kuma ya ɓace, haka ma mai arziki zai ɓace a cikin kaiwa da kawowarsa. Mai albarka ne mutumin da ya jimre cikin wahalarsa, gama in ya jimre cikin gwaji. zai karɓi hular lada na rai madawami wanda Allah ya yi alkawari zai ba duka masu kaunarsa. Idan jaraba ta sami mutum, kada ya ce Allah ne ya jarabce shi, domin Allah baya jarabtar kowa da mugunta, kuma baya yiwuwa a jarabce shi. Kowane mutum dai yakan sami jaraba sa'an da mugun kwaɗayinsa ya ruɗe shi, ya kuma sha kansa. mugun kwaɗayi kuwa in ya yi ciki yakan haifi zunubi, zunubi irin ya yi girma yakan haifi mutuwa. ’Yan uwana, waɗanda nake kauna, kada ku yarda a ruɗe ku, kowace baiwa mai kyau da kowace cikakkiyar kyauta daga sama suke, sun sauko ne daga wurin Allah Uba, wanda ya halicci rana da wata da taurari duka, shi kuwa ba ya canzawa, ba ya juye-juye kamar inuwa. Bisa ga nufin Allah ya ba mu rai ta wurin kalmarsa mai gaskiya domin mu zama kamar nuna fari na dukan halittarsa. ’Yan uwana, waɗanda nake kauna, ku sani fa ya kamata kowa ya kasance mai saurin ji, amma ba mai saurin magana ko mai saurin fushi ba, saboda fushin mutum baya kai shi ga aikata adalcin Allah, sai ku kawar da kazamin halin nan na zunubi da kuma kowace irin mugunta, sa'an nan a cika saukin kai ku karɓi kalmar nan da aka shuka a zuciyarku, wanda kuma tana iya kai ku ga ceto. Ku zama masu aikata kalmar Allah ba masu ji kawai ba, wato, kuna ruɗin kanku. domin duk wanda yake jin kalmar kawai, amma baya aikatawa, yana kama da mutumin da ya dubi fuskarsa a madubi, bayan da ya tashi daga wurin nan da nan sai ya manta da yadda fuskarsa take, amma mutumin da ya mai da hankalinsa wajen bincike cikakkiyar koyarwar nan, wanda ita ce mai kawo yanci, za a sa masa albarka. cikin dukan abin da yake yi, idan har bai zama mai ji kawai ya manta ba, amma ya zama mai naciya cikin aikatawa. Idan wani yana tsammani shi mai addini ne sosai, amma baya kame bakinsa, to, yana ruɗin kansa ne, addininsa kuma banza ne. Addinin Allah Uba ya tabbatar mai tsarki kuma mai gaskiya shi ne a kula da mata da mazansu suka mutu, da kuma marayu cikin shan wuyarsu, a kuma keɓe kai daga muguwar rayuwa ta duniya. Yakub Sura biyu ’Yan uwana, kada ku nuna bambanci a tsakaninku, da yake kun sa ban gaskiyarku ga Ubangijinmu Yesu almasihu, Ubangijin Maɗaukaki. Misali, mai yiwuwa wani mai arziki ya shigo cikin taronku yana sanye da zoben zinariya da kuma riguna masu daraja, sa'an nan kuma wani matalauci ya shigo da rigar da ta yage. Idan za ku fi ba mai arzikin nan girma, ku ce masa, Ga kujera mai kyau ka zauna, amma ku ce wa matalaucin nan, Ka tsaya a can, ko kuma ka zauna a kasa. ai bambanci kenan kuke nuna wa junanku, kuna kuma yanke shari'a da mugun tunani, ku ji uwana waɗanda nake kauna, ashe, Allah bai zaɓi matalautan duniyan nan su zama su arziki cikin ban gaskiya ba, ba su ne kuma za su gaji mulkin nan wanda ya yi alkawari wa waɗanda suke kaunarsa ba, amma ku, kukan raina matalauta. ashe ba masu arziki ne suke wulakanta ku ba, ba su ne suke jan ku zuwa gaban kotu ba, ba su ne kuma suke maganar saɓo a kan sunan nan mai daraja da aka san ku da shi ba, idan kun yi biyayya da koyarwar nan ta mulkin Allah wanda take cikin rubutacciyar maganar Allah cewa, Ka kaunaci makwabcinka kamar kanka. kun yi daidai. Amma idan kun nuna bambanci a tsakaninku, wannan zunubi ne, bisa ga koyarwar Musa, kun zama masu kare doka. Gama duk wanda ya kiyaye dokan koyarwar Musa, amma ya kare ɗaya, to, ya kare dukan kenan, gama shi wanda ya ce, Kada ka yi zina, shi ne kuma ya ce, Kada ka yi kisan kai, idan ba ka yi zina ba, amma ka kashe wani, to, ka zama mai karya koyarwa kenan, saboda haka ku yi maganarku da aikinku yadda za ta nuna cewa ku mutane ne da za a yi musu shari'a bisa ga ka'ida mai ba da yanci, gama a lokacin shari'a Allah ba zai nuna jinkai ga mutum marar jinkai ba, amma jinkai zai yi nasara akan hukunci. ’yan uwa, ina amfanin mutum ya ce, yana da ban gaskiya, amma ayyukansa ba su nuna haka ba, anya wannan ban gaskiyarsa za ta iya cetonsa kuwa? Misali mai yiwuwa, wani ɗan uwa ko wata ‘yar uwa suna zama babu rigar sawa, kuma babu abinci na yau da kullum. Idan waninku ya ce musu, ku sauka lafiya. Allah ya ba ku abinci da abin sawa, amma bai yi kome game da bukatar sunan ta jiki ba, to, ina amfanin wannan, haka kuma ban gaskiya wanda ba ta da ayyukan da suke tabbatar da ita banza ce, wani zai iya cewa, ai kai kana da ban gaskiya, ni kuma ina da ayyuka ne, to, nuna mini ban gaskiyarka marar ayyuka, ni kuma zan nuna maka ban gaskiyata ta wurin ayyukana. Ka gaskanta Allah ɗaya ne? To, madalla, ai, ko aljanu ma sun gaskanta haka, har ma da rawar jiki, kai marar hikima, ko kana bukata har yanzu in tabbata maka yadda ban gaskiyar marar ayyuka banza ce? Sa'an da kakanmu Ibrahim ya ba da ɗansa Ishaku a kan bagadin hadaya. ba saboda ayyukansa ne aka shaida shi mai adalci ba, to, ka gani yadda ban gaskiyarsa tana tafiya tare da ayyukansa, kuma ban gaskiyarsa ta zama cikakkiya ta wurin ayyukansa, a nan aka cika rubutacciyar maganar Allah cewa, Saboda Ibrahim ya ba da gaskiya ga Allah, sai Allah ya lissafta wannan adalci ne a gare shi. Ta dalilin haka kuwa, aka ce da Ibrahim abokin Allah, To, kun gani, mutum yana samun zaman marar laifi a gaban Allah, saboda ayyukansa ne, ba saboda ban gaskiya ita kaɗai ba, haka yake kuma da karuwan nan Rahab a lokacin da ta ɓoye ’yan leken asiri, kasan nan ta kuma taimake su sun tsira ta wata hanya daban, ba ta wurin ayyuka ne ta zama marar laifi ba, saboda haka, kamar yadda jikin mutum da ba shi da ruhu gawa ne, haka kuma ban gaskiya marar ayyuka take daidai da gawa. Yakub Sura uku ’Yan uwana, kada da yawa a cikinku ku zama masu koyarwa, domin kun san cewa mu da muke koyarwa za a yi mana shari'a. mafi tsanani fiye da ta sauran mutane, gama dukanmu mukan yi kuskure da yawa, idan kuwa wani baya kuskure a maganarsa, to, lalle shi cikakke ne mai iya lura da jikinsa gaba ɗaya. Mukan sa wa doki linzami a baki domin ya yi biyayya da mu, ta haka mukan iya bi da shi zuwa inda muke so. ku kuma duba jiragen ruwa ku gane, ko da yake su manya ne, kuma iska mai ƙarfi ce take tura su, duk da haka da ɗan karamin sandan tuki ne mai tukin jirgin yakan iya juya jirgin zuwa ko'ina da yake so, haka ma harshen mutum yake, ko da yake shi ɗan karami ne cikin gaɓoɓin jiki, duk da haka yana cike manyan takama, ku dubi yadda kankanuwar wuta takan iya kone daji kurmus, ai, harshen mutum fa wuta ne, duniya ne ta mugunta cikin gabobin jikinmu, harshen yana kuma ɓata mutum gaba ɗaya, yakan zuga dukan rai ya tafasa, harshen kansa ma ake kunna shi da wuta daga gidan wuta, ɗan Adam yana iya shan kan kowace dabba, har ma ya riga ya sha kan dabbobi iri-iri, wato, namomin daji da sunsaye da dangin macizai da kadangaru da kuma halitta cikin teku, amma ba wanda ya taɓa iya shan kan harshensa, harshe mugun abu ne. marar hutu, kuma yana cike da dafi mai hallakarwa, da shi ake yaban Ubangijinmu, wanda yake Ubanmu, da shi kuma ake zagin mutane waɗanda Allah ya yi cikin kamaninsa, da baki ake yabo, da shi kuma ake zagi, haba, ’yan uwana, ai, bai kamata ya kasance haka ba, ko rijiya ɗaya za ta iya ba da ruwa mai daɗi. ta kuma ba da ruwa mai gishiri? ’Yan uwana, itacen ɓaure zai iya haifar ’ya'yan zaitun, ko itacen inabi zai iya haifar ’ya'yan ɓaure, ta haka kuma rijiya mai ba da ruwan gishiri ba za ta ba da ruwa mai daɗi ba. Wane ne mai hikima da ganewa a cikinku? Sai ya nuna ta ta wurin yin rayuwa mai kyau. da kuma aiki mai kyan da yake yi cikin saukin kai, wanda yake fitowa daga cikin hikima. Amma idan a zuciyarku kuna da tsananin kishi da kuma son kai, to, ku bar yin takama da musun sanin gaskiya. Wannan hikima ba irin da take saukowa daga sama ba ce, amma ta duniya ce, kuma ba ta ruhaniya ba ce, amma ta shaiɗan ce. gama duk inda akwai kishi da son kai, to, akwai kowace irin rikicewa da mugunta a wurin, amma hikimar da take daga wurin Allah da farko dai mai tsarki ce, kuma mai kawo salama ce, mai hankali ce, mai saukin kai ce, mai yawan tausayi ce, mai yawan alheri ce, ba ta nuna bambanci ko munafunci daga ƙwayar tsalama. wanda masu kawo tsalama suke shukawa, akan girbe adalci. Yakub Sura hudu Menene yake kawo fada da jayayya a tsakaninku? Ba shakka suna zuwa ne ta dalilin kwaɗayi iri-iri waɗanda suke yaki a cikinku. Kukan nemi abu ku rasa, sai ku yi kisan kai, kukan nemi abu da tsanani, ku kasa samu. sai ku shiga faɗa da yin jayayya, ai, ba ku sami abin da kuke nema ba, saboda ba ku roka ba, kuma sa'an da kuka roka, ba ku samu ba, gama kukan roka ne da mugun nufi, kuna so ku kashe abin da kukan samu a kan ayyukan banza na jin daɗin jikinku ne, ku marasa aminci, ba ku sani ba cewa zaman abokin duniya. yana daidai da zaman gaba da Allah? Gama duk mai kaunar duniya ya mai da kansa mai gaba da Allah kenan, ko kuna tsammani a banza ne rubutacciyar maganar Allah ta ce, Allah yana cike da tsananin kishin kauna a kan ruhun da ya sa a cikinmu. Amma Allah yana kara mana alherinsa mai yawa, shi ya sa rubutacciyar maganarsa ta ce, Allah yana kin mai girman kai, amma yana yin alheri ga mai saukin kai. Domin haka, sai ku mika kanku ɗungum ga Allah, kada ku ba shaɗan dama, shi kuwa zai guje muku, ku yi kusa da Allah, shi kuwa zai yi kusa da ku, ya ku masu zunubi, ku tsabtace hannuwarku daga ayyukan zunubi, ku tsabtace zukatanku, ya ku munafukai, ku yi bakin ciki. ku yi kuka, ku yi hawaye, bari dariyarku ta koma kuka, farin cikinku kuma ya koma bakin ciki, ku kaskantar da kanku a gaban Ubangiji, shi kuwa zai ɗaukaka ku. ’Yan uwa, kada ku zama masu maganar zagin juna, saboda duk wanda yake zagin ɗan uwansa mai bi ko ya ɗora masa laifi. yana zagin koyarwar Musa kenan, yana kuma ɗora wa koyarwar laifi, gama sa'an da ka yi wa koyarwar Musa shari'a, baka mika kanka ga yin biyayya da koyarwar Musa ba, maimakon haka ka zama mai yi mata shari'a. Allah ne kaɗai mai ba da koyarwa, shi ne kuma mai yin shari'a, shi kaɗai yake ba da ceto, kuma shi yake da ikon hallakarwa. saboda haka, wane ne kai da har ka isa ka ɗora wa ɗan uwanka laifi? Ku saurara, ku da kuke cewa, yau ko gobe za mu tafi gari kaza, mu yi shekara guda, muna ta kasuwanci, muna cin riba. Gashi kuwa, ba kuma san me zai faru gobe ba, shin, wani irin abu ne ranku? Ai, abu ne kamar hazo. wanda yake bayyana a ɗan lokaci sa'an nan ya ɓace, ya kamata ku ce, Idan Allah ya yarda, idan kuma muna cikin masu rai, za mu yi kaza da kaza, amma gashi yanzu kuna takama kuna yanga, ai, wannan irin takama muguwar abu ne, saboda haka duk wanda ya san abin da ya kamata ya yi, amma ya ki yi, ya yi zunubi kenan. Yakub Sura biyar To, ku saurara ku masu arziki, ku yi kuka da ihu saboda azabar da take zuwa a kanku, arzikinku duka rubabbe ne, kuma kwari sun cinye tufafinku, zinariyarku da azurfarku sun yi tsatsa, tsatsar nan da suka yi ita ce ta zama shaida a kanku. za ta kuma cinye naman jikinku kamar wuta, kun dai tara wa kanku dukiya a kwanakin nan na ƙarshe, gama albashin ma'aikatan gonakinku waɗanda kuka ki biyansu saboda halin cutarku yana kuka ga Allah, hakan nan kukan masu yi muku girbi a gonakinku ya kai kunnen Allah Ubangiji mai runduna, kun yi zama a duniya cikin jin daɗi. kuna ci da sha na ganin dama, to, kun yi wa kanku kiwo ne, kuna zaman jiran ranar yanka, kun hukunta marasa laifi, kuka kuma kashe su, ba su kuwa yi gaba da ku ba. Saboda wannan ’yan uwa, ku yi zaman hakuri, har sai Ubangiji ya dawo, ku dubi irin hakurin da manomi yakan yi lokacin da yake jiran gonarsa. ta ba da amfani mai kyau, da yawan hakuri yakan jira ruwan shuka da ruwan karshe, sai kuma ku kasance da hakuri ku karfafa zuciyarku, domin zuwan Ubangiji ya yi kusa, ’yan uwa, kada ku yi gunaguni da juna, domin kada a hukunta ku, gashi mai shari'ar ya kusan zuwa, har yana a bakin kofa, ’yan uwa. ku lura da annabawan da suka yi magana da sunan Ubangiji, ku bi gurbi na jimrewansu cikin wahala. Gashi waɗanda suka jimre mukan ce da su masu albarka ne, kun dai ji irin jimrewan da Ayuba ya yi, kun kuma san yadda Ubangiji ya albarkace shi a ƙarshe, gama Ubangiji mai jin kai ne, mai yawan tausayi kuma, fiye da komai dai, ’yan uwana. kada ku yi rantsuwa ko kaɗan, kada ku yi rantsuwa da sama ko da kasa ko a kan wani abu, sai dai ku ce, I kawai, ko kuwa ku ce, A'a, kawai domin kada ku shiga hukuncin Allah, ko akwai wani mai shan wahala a cikinku? To, sai ya yi addu'a, ko akwai wani mai murna? To, sai ya yi wakokin yabo, ko akwai wani mai rashin lafiya a cikinku, sai ya kira dattawan jama'ar masu bin Yesu su yi masa addu'a, suna shafe shi da mai a cikin sunan Ubangiji. Irin wannan addu'ar da aka yi cikin ban gaskiya za ta warkar da marar lafiya, Ubangiji kuma zai warkar da shi, in kuma ya yi zunubi za a gafarta masa. Saboda haka, ku furta wa juna laifofinku, kuna yi wa juna addu'a domin a warkar da ku, addu'ar mai adalci tana da ƙarfi aiki da iko sosai. Iliya mutum ne kamar mu, ya nace sosai cikin addu'a domin kada a yi ruwan sama, sai kuwa ba a yi ruwa a ƙasar ba har shekara uku da wata shida. Bayan haka, ya sake yin addu'a. sai sama ya ba da ruwa, kasa kuma ta ba da amfaninta. ’Yan uwana, idan ɗaya daga cikinku ya rabu da hanyar gaskiya, waninku kuma ya dawo da shi kan hanya, sai ya sani fa duk wanda ya dawo da mai zunubi a kan hanya, ya ceci rai mai zunubin daga mutuwa, kuma wannan zai zama hanyar gafarta zunubai masu ɗumbun yawa.